يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بلاة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعزنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باكا yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai wanda a cikin ikon sa da hikimar shi da kuntawa shi da tsarawa shi da kaddara wasa ya kawo rayuwarmu a wannan rana yau muna alhamis 18 ga watan ramadan shekarar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 23 ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 yau ma kamar kullum allah tsawon wata'ala ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka domin gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya a cikin surafin kasas a wannan tafsiri da muke gabatarwa na dare a wannan matsalaci na suna da ke auna unguwa ta gangarawa a karamar hukumar malumfashi a kuma jihar mu katsina allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu domin ci gaba ayar da muka tsaya aya ta takwas a cikin wannan sura suratul asas. ba mu tashi akan aya ta tara daidai insha Allah jiya mun ji abubuwan da allah subhanahu wata'ala yake karantar da mu na abin da ya shafi kissa ta annabi allah annabi musa ala ya ce lokacin da gaskiya ya zo musu shi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo daga Allah ɗin su suke cewa don menene ba a ba da ba a ba annabi muhammad irin abinda aka ba annabi musa ba na ayoyin mu'ujiza kamar hannu da yake haske da sanda da waninsu ko kuma littahi a saukar da shi ƙur'anin baki ɗaya Allah ya ce shin wai su mutane ba su kafirce abin da aka ba musa ba gaba na haka ta yadda suke cewa wai a kan shi da shi manzan allah sihiri ne ko alkur'ani da attaura sun zo da sihiri da za su sifta al'umma allah subhanahu Ta'ala ya ce suna cewa sun taimaka ma junansu ne ta yadda kowanne yake gasgata ɗan uwansa suna cewa su dukkan annabawan da littattafan sun kafirce musu tsala ce kul fatu bi kitabin min indillah بسم الله na Allah subhanahu wa ta’ala ya ce kullum ka ce musu ba tubi kitabin min indin ku zo da littafi daga wurin Allah littafi daga wurin Allah huwa ahada minhuma wanda shi wannan littafin zai zama mafi zama shiriya minhuma fiye da waɗannan littafai minal kitabai ne fiye da waɗannan littafai guda biyu attabi'u in kun zo da littafin zan bi shi in kuntum sadiqina fi qawlikum in kun kasance masu gaskiya a cikin maganar ku da kuke Allah ya ce fa illam yastajibu laka فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم نعم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نعم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين to Allah maɗaukin sarki ya ce ma mazan Allah ya nemi su kawo littafi daga Allah wanda ya fi a taura da injila da alkur'ani zama shirya ko kuma wanda ya fi a taura da alkur'ani zama shirya amma su zo da littafin daga wurin Allah idan sun yi haka to mazan Allah zai bi wannan littafin to sai Allah ya ce fa in yasta jibu laka in ba su ansa maka ba du'a'ik wannan kiran naka bil itiyani bi kitabin ta hanyar su zo maka da littafi fala to ka sani annama a hawa. kawai suna bin soyayyar zukatan Allah ya tsare mu da bin son zuciya fi kufri ma cikin kafircin da suke yi wa man adallu waye wanda yake mafi bata ba a hawahu bi hubi, kudin min Allah kamar wanda ya bi son zuciyarsa ba tare da wata shirya ba daga Allah ai la adalla minu babu wanda yake mafi bata kamasa. wanda yake bin son zuciya ba tare da wata shirya daga Allah ba wannan ya fi kowa bata inna Allah la yahdi al-qawma zalimi Allah baya shiryar da mutane azzalimai wannan yana nuna cewa kenan duk mutumin da zai yi rayuwa ba tare da bibiyar ɗaya daga cikin littattafai ba na Allah subhanahu wata'ala ko kuma bibiyar wani abu wanda yake na shari'a ba to wannan mutumin ya taɓe ya yi asara Allah tsare kuma mudubi abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ce baya shirya da mutane zalibi. wanda suka kafirce ma Allah ta hanyar bin son zuciyarsu abinda ya zo musu kawai ne, ba abinda Allah yake so ba ko abinda Allah ya shirata sai Allah ya ce ولقد وصلنا لهم القول Allah ya ce يقول ولقد وصلنا لهم القول حقيقة mun sadar musu da magana ai alkur'an shine alkur'ani ta ba'ana ba'dahu bi ba'd min bi sashi shi da sashi fil inzali a wajen saukarwa li yattasila tadhkir tunatarwar ta sadu aw nazmi ko kuma a wajen tsari li tataqarrara ad bil hujja don da'awa ta tabbata da hujja wal mawa'iz bil mawa'id da wa'azoza wanda za a samu da alƙawura wanda sa'ihi bil ibra sannan kuma ya zama an samu nasihohi tare da lura La'allahu ya zakaru. don su asu ayyata izuna yi uminu don su a su su yi imani da haka ne allah maɗaukin sarki ya jero alƙur'ani a wajen saukarsa wani sashen yana bin wani sashen kuma bisa tsari wanda za a gane mai allah yake so a yi don abi allah sai allah ya ce قبله هم به يؤمنون Ala ya ce allazina atayna humul kitaba su ne waɗanda muka ba su littahi allazina min fitara awwal wa humul yahud wa nasara shi allazina ɗin mubtada ne na farko waɗannan ɗin kuma waɗanda aka ba littahi su ne yahudu da nasara Ala ya ce waɗanda muka ba su littahi min qablik kafin shi Alƙur'ani, fahim, bihi yu'minun su da shi ne suke yin imani wannan hum din mubtada thani mubtada ne na biyu ai bihi yu'minun da shi suke yin imani sai zama yu'minun din bihi yu'minun ya zama khabaru sani labar ka mubtada na biyu wal jumlatu khabaru al-awwal ai inna ahlal kutubi al-ula ana yin mutanen littafan farko yu'minuna bil qur'ani suna iman da alqur'ani lima arafu fi kutubihim saboda abin da suka sani a cikin littattafansu min na'atihi na siffarsa wa maji'ihi da zuwansa wa mawafaqatihi lima fi aidihim da kuma dacewarsa ga abin da ke a hannunsu fil imha a fil ummahati a cikin abin da ya shafi manyan littafansu wa imanul fadu ka abdullahi ibn salam da kuma imanin da wasu daga cikin suka yi kamar abdullahi dan salam wa gairu da wani samin yahud daga cikin yahudawa wallazina ja'u minal habasha da waɗannan waɗanda suka zo daga habasha wa mina sham da sham min nasara daga cikin nasara ka imanul kulli kamar imanin dukkan ne li'an albadu ma hujjatun kawiyya hujja ala alkulli bi duniya domin a samu wani bangare na mutane suna tare da hujja mai ƙarfi to kamar hujja ne akan kowa ma waɗanda suke rayuwa babu hujja a tare da su in aka samu wasu mutane suna da wata hujja ko suna da hujjoji ƙwarara akan al'amari wanda ya shafi addini ko rayuwa to waɗannan mutanen to su ne waɗanda kuma suke rinjaye ko da sauran al'umma ba su yadda da abin suke a kai shi ba to waɗannan sauran al'umma dole su su a kan abin suke da shi na hujja da haka waɗannan da suka zo suka imani suka musulunta to kamar yahudi da nasarar ne baki ɗaya ba suka imani mun gane sai Allah ya ce وإذا يتلى an karanta musu alkur'ani ƙalu in ana karanta musu sai su ce amin nabi mun yi imani da shi inna haƙu min rabbina lallai shi alkur'ani gaskiya ne daga ubangiji inna kunna min qablihi muslimin mu mun ce kabaninsa muslimina musulmi ai muwahidin masu kare ta Allah abin da suke cewa kenan sai Allah ya ce ulaika أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. To idan muka dubi ayar da ta gabata Allah ya ga mana in an karanta musu alkur'ani suna cewa sun yi imani Allah yake cewa suna cewa alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinsu Allah ya ce waɗannan suna yin cewa kafin haka ma su masu ta Allah ne kaga wannan na nuna mana cewa kenan a cikin yahudun nasara akwai wanda suke gaskata littafin alkur'ani akwai masu yarda da shi wannan ya sanya a yau har ake wayuwar gari ka samu sun zo kiristoci su zo kotun shari'ar musulunci ko mace ta ƙara mijinta ko shi mijin ya je ya ƙara matar ko kuma ka samu a tsakanin ya juna wannan ya ƙara wannan akan haƙƙin shi na kuɗi kuma ya ce ya yadda a mai shari'a a kotun shari'ar musulunci ana mai bayani nan yi mai ne da littafin alkur'ani da doka ta addini ya ce ya yadda ya amince a yaka haka wannan me yake nuna ma wannan nuna ma cewa lalle abin da Allah ke gaya mana alkur'ani tabbas ne gaskiya ne yana faruwa sai Allah yake cewa ula'ika yutuna ajrahum ya ce lalle waɗannan ana ba su ladan su marrataini kala biyu shuɗi biyu bi imanihim bil kitabaini saboda sun imani da littattafan nan guda biyu bima sabaru saboda abin da suka yi hakuri ai bi sabarihim alal amali bihima saboda abin da suka yi a bisa aiki da waɗannan littattafai guda biyu wa yadra'una sannan suna tunkudewa ay yarfa'una bil hasanati sayyi'a suna tunkude mummuna da kyakkyawa minhum wanda yake zuwa da gare su wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce kuma game da abinda muka azurta su ne shi suna ciyarwa suna yin sadaka suna ɗaukar dukiyarsu suna yin sadakar ita wannan ya sanya suka samu yarda Allah sai Allah ya ce wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Allah ya ce wa idza sami'u lagwa in sun ji sassan magana ashatm wal aza min al zagi da cutarwa daga kafirai a'radu an sai su kawar da kai daga wannan abu wa qalu sai su ce lana a'maluna mu ayyuka muna gare mu walakum a a'malakum sannan kuma ayyukanku suna a gare ku walakum a a'malukum salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ai salamun mutaraka ai ana yin aminci shine mutaraka wa mu faraka bari da kuma rabuwa da duk irin wannan ayyuka na zagi da cin mutunci mun bar wannan ba za mu ai salimtum minna kun kubuta daga gare mu mina shatmi daga zagi wa gairihi da waninsa fala nuqabilukum bi misli ma fa'altum bina ba za mu mukabalance ku da irin misalin abin da kuka yi mana ba ko zage mu kun ci mutuncin mu ba za mu zage ku mu ci mutuncin ku ba la na bigil jahili mu ba ma yin tarayyar jahili ai la nashibuhum ba za mu tarayya da su ba walamma har amrul islam bi barahinil qati'a lokacin da ya zama al'amarin musulunci ya bayyana da hujjoji wanda suke yanke hanzar mai hanzari hatta inna ahlal adiyan al'ula har ya zamanto mutanen da suke cikin addinan farko ya rukuluna fil islami ɗau'an suna shiga a cikin musulunci a bisa فربما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرى قومه يدخلون zai yi wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abin ya mai kunci ya ga mutane shi ba sa shiga addinin wa khususan ammuhu abu talib babu ma kamar aminsa abu talib qala ta'ala sai Allah ya ce innaka la tahdi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله يقول إنك لا تهدي من أحببت lallai kai ba za ka shiryar da wanda kake son hidayatuhu shirya da shi ba walakin Allah sai dai Allah ya hadi man ya sha yana shirya da wanda ya so Allah ne yake shirya da wanda yake so ya shirya ka kira iyakacinka bayyana da gaskiya amma ba dole bane ka shirya da wanda kake so ya shirya zuwa ga abin da kake bukata na gaskiya kaga wannan ana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shirya ba a hannun shi take ba hannun wa take a hannun Allah walakin Allah ya yi mai sha wa alam kuma Allah shi ne mafi sani a alimu bil shi ne masani game da shiryayyu biman qadara lahu fil azalli hidayata Allah shi ya san wanda ya kaddara mawa har tun fil azal ya kaddara mai shiryarsa Allah ya san wannan ثم هكا تعالى للنبي صلى الله عليه ba da hujjat قومه ala adami dukhulihim fil islam sannan sai Allah sarki kuma ya kai toma annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu ɓangaren hujjojin jama'arsa waɗanda suke a kansu a bisa rashin shigarsu a cikin musulunci faƙara sai Allah ya ce wa ƙalu wa ƙalu in نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا أولم نمكن لهم حرما آمنا يتبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يأتي وقالوا أي قومك متعلق سنتي يا محمد in nan tabi alhuda in muka bi alhuda shirya ma aka tare da kai nutakhattaf min ardina za a fitar da mu daga ƙasanmu ai nanzu mina bi sur'a za a fitar da mu daga cikinta da sauri ƙala ta'ala sai Allah ya ce awalan mu makkin haraman amina shin ba mu tabbatar musu da harami amintacce ba ya manuna fihi suna amintuwa a cikin shi Minan igara daga kawo hari an amintar da su akan wannan ba mai musu wannan ba walƙatri da kisa alwaƙi'in min badin arabi alabaz waɗannan waɗanda ababen nan guda biyu suna faruwa ne daga sashen larabawa kan sashe haka suke zuwa su kai wa junansu hari su kashe junansu Allah ya ce to daga ban tabbatar musu da harami ba amintacce wanda ya zama cewa in dai mutum na cikin shi ya aminta daga wannan kisan ya aminta daga wannan harin da wannan mamayen da sauransu Ka gana bai da musu rad. Allah maɗauki sarki ya ce yi ba Bittataniya wa ƙuri'a bin fauƙaniya ko a ce yujba ko a ce tujba ilayhi samaratu kulli shay kuma ya zama dukkanin 'ya'yan itatuwa na kowane abu suna zuwa gare shi wannan harabi. ko da ba sa yin shi za a ɗauko wannan ɗan ita a kawansu haka Allah ɗauke sarki yake zuwa da ‘ya'yan itatuwa zuwa gare su Allah ya ce samaratu kulli shai ya itatun kowane abu min kulli aure auri mahal daga kowane yanki nahiya ko kuma kowane wuri wa da kuma abin da ya shahi hanya wal jiha da kusurwa ta sasannin duniya haka ake ɗauko abin ana kawo su Allah ya ce rizkan lau arziki ne wannan a gare su na daga gare mu ai na daga gare mu walakin na tsarahun an alu maka ala sai dai mafi yawancin su na maka la ya alamuna ba sa suna haka an na ƙuru haƙur ba sa gane cewa abin da muke fini gaskiya ne wa safar na launin ma zukira ko su gane cewa mun hore musu abin da aka ambata din ba liwashidullaha don su kare ta Allah wata timma lahumul ni'ima kuma ni'ima ta cika a gare su ba su a gane haka sai Allah ya ce وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ثم خوف أهل مكة بما يأتي من قوله تعالى sannan Allah maɗaukin sarki tsoratar da mutanen makka da abin da zai zo daga faɗarsa Allah maɗaukin sarki ya ce wa kam na min ƙaryata Allah ya ce da so da yawa muka halakar da alƙarya wadda ta zama matsirat ma'aishatuwa wadda ta zama cewa a dukkanin abubuwanta na jin daɗi ya zama cewa sun bayyana sun fita ƙarana ai ishatuwa albaban rayuwarta wa uridu bil ƙarya aluwa abu da ake da alƙarya ɗin mutanen alƙarya wanda ya zama cewa ababen ta jin daɗi sun fita ga sunan fili ƙarra amma da ya zama to al'ummar ba su bi Allah ba ba su yi abin da Allah yake so ba sai Allah maɗaukin sarki ya halaka su ai dagat wa tamarradat fi zamani ma'ishatiya wadda ta zama cewa ta yi ɗagawa ta yi tsaurin kai a lokacin jin daɗinta ai ya a lokacin rayuwata wa abat shukura li man imiha ba wannan alƙarya ɗin ko mutanen alƙaryar suka ƙi su yi godiya game da ni'imominsu fa uhliku aka halakar da su fatilka masakinu Allah ya ce to kaga waɗancan wuraren zaman su ne lam min babihim illa qalila kai ka ce wannan wuraren nasu da suke zaune kama ba taɓa yin su ba Allah ya ce kaga waɗannan wuraren zaman su ne lam wannan wurin bai karance ba min ba'dihim bayan su illa qalila sai ɗan lokaci kaɗan kama ba a taɓa yi ba haka Allah ya maida su Lil للمارة يوما أو بعضه أي ana ne ga abin da ya shafi abin da yake shuɗewa wuni ko wani yankin yini haka kawai aka wutar da su ya zama to kamar ba a yin su ba lokaci ɗan kankare sai ga shi kawai gidajen su zama kango Allah yake cewa bayan su an halaka su to gidajen ba su ɗauki wani lokaci mai tsawo ba illa ɗan ƙanƙanin lokaci an kashe mutanen an kuma rusa gidajensu likauniha qad khuribat ah, bima zalam saboda kasancewar gidajen an rusa su saboda zaluncin da suka yi ya ce wa kunna na nahnu warithi mun kasance mu ne masu yin gado minhum daga gare su mana Allah ya gama da su yanzu Allah ya gaji ƙasarsa da da'awar suka mallaka Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم ayatina. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون Allah ya ce wa maka na rabbuka muhlikul qura ubangiji ka bai kasance mai halakar da wata alƙarya ba a mana mutanen alƙarya da zulmin minha da wani zalunci wanda ya faru daga wannan jama'a hata ya ba su fiya a fi ummiha har sai Allah maɗaukin sarki ya tura ma a zamuha mafi girman wannan alƙarya ɗin rasula manzo haka Allah yake Allah baya halakar da mutanen alƙarya mutanen wani birni har sai ya tura ma babban birnin manzan da zai tashi ya gaya ma al'ummar gaskiya idan suka ƙi ta wani lokacin za su ɗanɗana kuɗinsu Allah ya ce ya turu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin yana bayyana musu halin da suke ciki don su dawo zuwa ga abin da yake da dade Allah ya ce wa makon na muhliki kilkura ba mu kasance muna halakar da alkarya ba illa wa ha zalimun fati sai mutanen alƙaryar sun zamanto azzalimai bi takribin rusul ta hanyar ƙaryata manzannin da aka tura musu wa ikhrajuhum min ardihim da fitar da su daga cikin ƙasarsu a fidda su a raba su da al'ummar wannan shine tsarin saboda idan kana cikin al'ummar ai za su ji gaskiya a bakinka sai a ce to a riba ka da su dan kana su ji gaskiya a bakinka wannan asalin tsari tun asali haka wannan tsari yake Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ma utitum min shay'in fa mata'ul-hayati. الدنيا وزينتها نعم وما عند الله خير وأبقى أفلا أفلا تعقلون Allah ya ce wa ma'uti tumi shay'in Allah ya ce duk abin da aka baku to babu wani abu da za a baku na wani abu wanda za ku ji daɗi da shi to wannan abin da aka ba ku famata ta duniya wannan kawai jin daɗin rayuwar duniya ne wa zinatuwa da ƙawarta duk abin da kake gani Ɗan adam na amfani da shi kawai ƙawa ce da zinar rayuwar duniya ai ta tamatta ƙuna za ku ji daɗi sannan bayan kun ji daɗi wata ta zayyano na biyu za ku yi ƙawa da ado da kwalliya da wannan jin daɗin ayyamu hayatukum a kwanukan rayuwarku ma yufna sannan za a ƙara da wannan abin zai zamanto kamar ba a yi shi ba za a zamanto wata rana ko dai ba ka da rayuwa baki ɗaya sai dai kawai a rinka labarin cewa an taɓa yin wani mutum mai kama kama an gama ko kuma ya zamanto cewa wannan jin daɗin zai gushi sai a koma kamar ba a taɓa yi ba kaga Allah na nuna mana ne yana nuna mana a ɗauki izina ne mutum ya ɗauki izina na bin Allah subhanahu wa ta'ala saboda wata rana duk yadda ɗan adam yake jin yana jin daɗin rayuwa to wata rana zai zamanto abin tausayi zai zamanto wannan jin daɗin da wannan abin da yake gani na ƙawa da wannan zina ɗin zai zama to kamar ba a taɓa yin shi ba Allah yake cewa wannan abin rayuwar duniya ne wanda za a ji daɗi da wannan wa ma inda Allah amma abin da ke wurin Allah ai asawa sakamako na ni'ima da jin daɗi khairun shi ya fi alkhairi wa abuka kuma shi ya yi tabbata da wanzuwa da ka duk wani abu da za ka sha na wahalar duniya da gwagwarmayarta da wani abu nata ka yi haƙuri ka ɗauki wannan dafin ka kawar da kai ka koma ma Allah da imaninka Allah ɗaukin sarki ya yi alƙawarin haka zai baka jin daɗi mai dawama mai tabbata kar duniya ta ɗaukar maka hankali sai yake cewa afara ta akilun shin ba za ku hankalta ba ku gane hakan bitta'i wa qur'a bil ana karantawa da ta'un kuma an karanta da yawa afala taqilun ko afala yaqilun afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ko kuma ce afala yaqilun shin ba za su hankalta ba su gane abin da ake karantar da su su bi abin da ake karantar da su annal baqi khairun min al fani su gane cewa abin da yake dawwama yake wanzuwa ya fi alkhairi fiye da abin da ke karewa duk wani abu da ɗan adam zai yi a duniya zai kare ya riƙe abin da ba zai kare ba ba zai gushe ba Allah maɗaukin sarki a cikin suratul a'ala ya ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abuka. ya ce kuna tasirantar da rayuwar duniya ne amma lahira ta fi alkhairi ta yi wanzuwa ita ce alkhairi ita ce mai tabbata to amma matsalar ita ce akwai shida shi kuma shiɗan kullum yana nan ɗan adam cewa kar ya yadda ya shiga matsatsi kar ya yadda ya shiga kunci har ma abin da ma dan shaɗa yake nuna ma dan adam har ɗan adam ya yadda yana ganin cewa idan ka ga mutum cikin wahala da kunci to wawa ne kawai bai san rayuwa ba bai san yadda za a yi bane wannan ɗin, ta a gama ɗaukar wannan hayaniyar ta shaidan a koma ma Allah sarki za a yi da sani, amma bawa ya haƙura ya jure mukuncin rayuwa ya koma ma Allah kwakin sarki ya samu iman Allah ya kai mashi alkai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه يوم فهو لاقيك من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله يتي أفمن وعدناه وعدا حسنا shin yanzu wanda muka mai alkawari kyakkyawan alkawari fa huwa laqihi kuma zai haɗu da wannan alkawarin ai musibahu zai samai wa janna aljanna shi shine aljanna yanzu wannan kaman mata'anahu mata'al ta duniya zai yi kama da wanda muka je da shi jin daɗin rayuwar duniya kawai za su yi daidai ba za su yi ba ai faya zulu an ƙaribin kuma wannan jin daɗin na rayuwar duniya zai gushe a kusa sun mahuwa yau malƙiyama. sannan kuma shi ranar tashin alkiyama min almuhdarina yana daga cikin waɗanda za a halartar da su annar wuta zai shige ta yanzu wancan zai yi kama da wannan ba zai yi ba al-awwal al-mu'min na farko shine mu'mini wasani al-kafir na biyu shine kafiri la tasawa bainahuma ba za a taba daidaita tsakaninsu ba babu daidaito nisancin ya fi faɗin nisanci tsakanin faɗin samar ƙasa wanda zai shiga ni'imar aljanna ya ji daɗin aljanna ya za a yi daidai da wanda zai ji daɗin duniya kawai sai Allah ya ce ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون falamma zakara ta'ala yawmal qiyama lokacin da Allah ya bayyana da ranar tashi alkiyama zakara shay'an min ahwaliha sai ya mace wani abu daga cikin halayyar ita kiyama ɗin faƙala ya ce wazkur yawma yunadihim ai wa yawma yunadihim wawun din ana cewa kamar ana cewa ai wazkur tuna yawma yunadihim Allah ranar da Allah zai kirawo su fayaqulu aina iya alladhina kuntum tasqumun sai ce ina ababen shirkata wanda ku kasance kuna riyawa a duniya annahum shuraka'i cewa abokan tarayya ta ne suna ina wannan amsa za ta bayu ko ta bayu to za ta bayu a cikin nadama ذاك سأل التي قال الذين حق عليهم القول قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون Allah ya ce ƙalar ladina haƙa alaihimul ƙaul sai waɗannan waɗanda maganar azaba ta tabbata kansu bir kulin nar ta hanyar shiga wuta wa ru'asa uddalala a ru'asa uddalala su ne shugabannin bata za su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu ha'ula illazina agwaina wannan su ne waɗanda suka halakar da mu hum su ɗin, mubtada wa sifatu aghwaynahum mubtada da siffar su shine aghwaynahum mu kuma sai ya zamanto mun bi wannan bata nasu mun bace shine khabar din sa ai fagawu sai suka bata bayan sun batar da mu sai su ma suka bace kama ga waina kamar yadda mu ma muka ɓace din lam nukrihum algai ko mu tilasta su ba a bisa ɓata da zalunci da shirka ana ilaik mun barranta da gare su mun dawo zuwa gare ka <laughs> Makanu iyana ya abu don ai ba mu suka mabauta ba can duniya sun zuga mu sun rika daga matsayinmu da martabanmu suna ba mu kima da matsayin irin naka ko kuma ya muka biya musu su ma kuma ya suka bace amma dai ba mu suka bauta ba ka gane wurin akwai nadama ma na fiya ma ɗin da ta zo ma kanu iyana ya abu duron ma ɗin na fiya ce tana kore bautar ne ma kanu iyana ya abudun ai ba su kasance suna bautata mana ba wa ƙaddamal maf'ul lil fasila sai kuma ya zama Allah ya gabatar da maf'ul ne dan fasila ma kanu iyana ya abudun mun gari ba su kasance suna yi mana bautawa ba sai Allah ya ce wakila wakila sai a ce udu ushura ka'aku da ku kira abubuwan shirkanku al-asnam allabi alladhina kuntum tasqumun ana ne wannan gumakan da kuke riyawa annahum shuraka lillah cewa su abokan tarayya Allah ne fara'uhum ku kirawo su falam yastajibu lahu ba za su taba ansa musu ba du'a'ahum wannan kiran nasu wa ra'awu, al'azab ay hum ra'u su din sun ga azaba absaruhu sun ga wannan azabar kwarai kwate law annahum kanu yahtadun sai su rinka tunani suna da na sani da a ce sun kasance sun shiryu fi duniya a duniya lamara auhu fil akira da ba su ga azabar alahira ba amma saboda in yi imani to za su ga azaba a ranar lahira Allah ya tsare mu sai ya ce ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم ranar da za a kirawo su ɗin faya ƙulu sai ya ce ma za a jabtumul mursalin Allah ya ce menene abinda kuka ansa manzanni kuma wanda aka turo ‘yan aike zuwa gare ku Mene ne abu da kuka an samu su kun yadda kun bi su sau da ƙafa sai Allah ya ce ba, alayhimul anba yawma idin ya hum la yatasaalu to duk waɗannan tambayoyi da ake yi tambayoyi ne masu yar ansa haka Allah ya ce fa'umiyat alaihim mul'amba to sai ya zamanto an makantar da su game da abin da ya shayi al'amba labarurruka da za su iya badawa ala khabarul munjiya fil jawab labarurrukan da za su tsayar da su a wajen amsa ma irin a wannan rana ya yajidu khabaran lahum fi najat ba za su taba samun labarin da a cikin shi akwai tsira ba da kukuta fahim la ya ta sa'alun an ko su za a tambaye su ba a kan shi fayas kutuna daga sai su yi shuru babu ansa Allah ka tsare mu da tambayar da ba za mu iya ba da amsa ba ko da a duniya ne sai Allah ya ce وعمل صالحا فعسى أن يكونوا من المفلحين Allah ya ce fa'amma manta ba, amma wanda ya tuba mina shirki daga shirka, wa amana ya yi imani, ai sadaka bi tauhidillah ya gazgata tauhidin Allah, kadaitar Allah. wa amila saliha ya aikata kyakkyawan aiki addal fara'id ya yi farlai fa'asa an ya kuna minal almuflihin lallai wannan akwai tsammanin ya kasance daga cikin masu rabauta ai jihina biwadillah waɗanda za su samu nasarar samun alkawarin Allah na rahama da ni'ima Allah ka samu cikin waɗanda za su zama muflihin sai Allah يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار نعم ما كان له الخيار سبحان الله وتعالى أما يشركون ألا تو ربك يخلق ما يشاء ويختار lalle ubangijinka yana halittar abin da yake so wa ya kuma yana zaɓar ma sha. abin da yake so ma kana lahum alkhiyar bai kasance suna da zaɓi ba ai al mushirkai ma lahum lil babu ga suwan na ɗin ɗin khiyarata babu zaɓi a tare su sai abin da Allah ya zaɓa yake so ya faru shi zai faru ai al'akhbaru fi shay'in min man yaj'alahu Allahu rasulan ilayhim ayana ne labarurka akan wani abu a game da wanda Allah ya sanya shi manzo zuwa gare su to ba su iya tashi wani labari ko su iya kawo mai wata dalili wanda zai zama abin kallo wanda zai zamanto abun hujja wanda za a iya dogaro da shi subhanallahi wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaka amma yushrikun a bisa abin da suke yin shirka da shi ai an ishrakim Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka a bisa shirkokinsu au an yunazi'ahu ahadun ko kuma Allah ya tsarkaka a bisa a samu wani wanda zai yi jayayya da shi au zahima ikhtiyarahu ikhtiyar ahad ko kuma ce zaɓin Allah ya zo ya yi gogayya da zaɓin wani Allah ya ɗaukaka kan wannan ayan Allah rabbuka yanfardu bil khalqi lalle abinda ake ni ai ubangijinka Allah ya kaɗaitu da halitta wa yanfardu bil iktiyari fi khalqi kuma ya kaɗaitu da yin zaɓi a cikin halittarsa lima ya sha'u game da abin da yake so wa kaifa ya sha'u kuma yadda yake so wa min zalika irisalin rusu na daga cikin hakan ma turo manzanni fa yursilu ya sha sai Allah ya turo wanda yake so ila man sha'a bi ma sha'a zuwa ga wanda Allah yake so manzan ya zo da abin da Allah yake so a zo mai da shi kuma dole abin manzan a haka ko dole abi Allah akan yadda yake so in ba ya haka ba kuma an kafirce mu Allah a iske azaba Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun na Allah ya ce wa rabbuka kuma ubangijinka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ya san abinda zukatansu suke koyewa ai tasirru qulubuhum min al kufuri, abin da suka suke asirtawa na kafirci wa gairihi da waninsa da abin da mutum ya a zuciyarsa Allah ya san wannan abin wa ma yu'linun da abin ma suke bayyanawa bi alsinatihim min zalik da harsunan su na irin waɗannan ababen maganganu na shirka da makamantansu sannan kuma wa huwa Allahu وهو الله لا إله إلا هو نعم له الحمد في الأولى والآخرة م. له الحكم وإليه ترجعون ألا يتي وهو الله لا إله إلا هو شيني الله باب وان أبن بوتانا قسكياسيش له الحمد في الأولى godiya a gare shi take a cikin rayuwar farko a duniya ita ce duniya wal haka ma godiya a gare shi take a rayuwa ta ƙarshe kirjanna a cikin aljanna Allah ka samu aljanna wa maula lin-ni'ma al shi ne wanda yake jibintar ni'imomi kullaha dukkan su ajiliha au ajirha niman nan ta duniya ko ta lahira bihamdihi a yahmaduhu almu'minun fil akhirah kuma suna gode mai a lahira kama hamaduhu fid duniya kama yadda suka gode mai a nan duniya bi qaulihim da faɗansu suke cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah da ya tayar mana da baƙin ciki walhamdulillahi lazi na wa'ada da kuma abin da suke cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarinsa to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan godiyar ibtihajan bi fadlihi wata wattizazan bihamdi suna masu abin da ya shafi jibintar falalarsa suna girmama ta sannan kuma waltizazan hamdi da kuma abin da ya shayi jin daɗi game da godiyar da suke yi ma Allah maɗaukin sarki wala'ul hukum kuma Allah a gare shi hukunci yake al'ada'un nafis hukuncin da ke zartuwa fi kulli shayin a cikin kowane abu a hannun Allah yake wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah ne za ku koma bin ta hanyar tashin kiyama bayan mutuwa za a tashe ku za ku kome ma Allah subhanahu wa ta'ala lafata ta'ala bisiyaki nazar ahlu makka alladhina yuriduna ikrajar rasul minhu sai subhanahu wa ta'ala yayi waige ya waigar da wannan siyaki na magana zuwa ga yin dubi ga mutanen makka wa'anda suke son yitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu ba da ma ja'ahum bima yarfa'u zikirawa bayan ya zo musu da abin da zai ɗaukaka ambatansu a duniya wa yurkhiruhum fi fi fi ni'amin ya shiga da su a cikin ni'imomi sababbi masu kiri ta hanyar riko da wannan abin da ya zo musu da shi ila ajaibi khalqihi wa fada'il ni'amihi har zuwa ga ababen mamaki na halittarsa Allah ɗin da ko falaloli da yake na ni'imominsa allati an'ama biha alaihim wanda shi Allah ya musu ni'ima da wannan ni'imomi ɗin la'allahum yatadhakkaru dan su wasto su yi tunani su bi Allah fa qala sai Allah ya ce qul ara'aytum قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة نعم. إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء afala tasma'un Allah ya ce kul li'ali makka ka ce wa mutanen makka ra'aytum ku ban labari ai akhbiruni ku ban labari in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmada in Allah ya sanya muku dare ya zaman to gashi nan mai zarcewa da'iman yana nan a tare da ku dawwamamme ila yawmil a zuwa ranar tashi alqiyama man ilahun ghayrullah wani Allah ne koma bayan Allah da za a mikum da irin riyawarku da kuke da ita ya kun bidiya wanda zai zo muku da hasken yini wani Allah ne akwai shi babu ai nahara na fi almaisha ana nihin waye zai zo muku da yini wanda za ku nemo abinci a cikinsa afala tasma'un shin ba kwa jin zarika wannan abu da ake ga muku sima a tafahumin ji na fahimta fatur ja'una an ishira ku dawo ku kyare shirka wannan kaɗai ya isa ɗan adam ya girmama Allah ya Allah ɗa yadda Allah yake kawo yini ya kawo dare da yadda Allah yake ni'imomi a cikin wannan daren da cikin wannan yinan. ya isa dan adam ya ma Allah ta arabiya sai Allah ya ce قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتي يسقيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Allah ya ce kullawar ka ce musu kuma a ra'aitun ku ba labari in Allah alaikumun harar sarmada in Allah ya sanya muku yi ne, ya zama zamanto wannan yinin shi ma ya zama dawwamamme ila ƙiyama a zuwa ramin tashin alkiyama man ilahun gairallah wani allah ne kuma bayan allah bi za'amikum da irin riyar yanku na maganganu ya tikun bilailin wanda zai zo muku da dare wanda taskununa za ku natsu ai tastarihun za ku huta fihi mina tabi za ku huta a cikin wannan yirin hutu daga gajiya idan kun samu gajiya waye allah da zai zo muku da dare in yini ya karance shi kadai ne abin rayuwa afala tubsirun shin ba za ku gani ba ma antum alaihi abin da kuke a samin al-khatai na kuskure fil ishrak a wajen shirka fatarji'u anhu ku dawo ku bar wannan kuskure wa ila al-fi'l mazid thulathi yata'adda li maf'ulaini an ce shi wannan fi'li din mazid ne na thulathi dan yayi ta'adda ta'adda ne ta'addi ne akan filai guda biyu haka aka ce afala tubsirun ai afala shiduna gairaku shin ba za ku shirya da wasu ku ba ba ku wannan ba liba'i malla yanzu ila la az-zahira gaba da abin da ya shayi nusar da wanda baya yin dubi zuwa ga ayin Allah wanda suke bayyananu fayatta izu biha ya zamanto yawa su da wannan ayoyin idza izu an tun biha in ku ba ku wa su ba kenan da waɗannan ayoyin to ba za ku nuna ma wasu ba ku nusar da su su su yi su su ɗauki wannan abu da ake nuna musu su imani سالتي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله نعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله أكبر سركي يكي توا رحمته yana da gaskin rahama shi Allah ɗin ne ta'ala daga rahama sani ja'ala lakumul laila wan nahara ya sanya muku yini da dare litaskunu fi dan ku samu natsuwa a cikin shi aifin laili a cikin wannan dara wani tabtago min fadlihi kuma dan ku nema daga falalar Allah fin nahari a cikin yini bil kasri ta hanyar neman abinci wala allakum tashkuro. an ni'ima fiha kuma don ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wataala a cikin wannan yini din da kuma dare da haka ne Allah madaukakin sarki ya yi muku wannan Ka nan wurin duka Allah madaukakin sarki yana nuna irin ababen da ya yi ma ɗan adam na ni'ima wanda za su jawo ma ɗan adam biyayya Allah Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ka sanya mu rinka kula da ni'imomin da kai mana mu yi imani da kai a sanadiyar waɗannan ni'imomi lokaci ya yi za mu ƙara insha Allah Allah ya kai mu gobe da fata Allah subhanahu wataala ya sa ma abin da muke karantawa ɗin albarka kuma ya amfana da mu shi duniyar lahira na gani in babu tambaya ma na zai mana addu'o'i na Allah ya ba su mafita Allah kuma ya kare wanda abin bai zo mawa ba amma kuma wannan fitina to sai dai yi addu'a hadithi ingantacce ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah su alaihi wasallam yake cewa lokaci zai yi wanda fitilu za su faru a cikin al'umma wanda idan fitina ta zo mumini zai rika cewa hazihi maqtalati wannan fitinar ita ce za ta kashe ni a motsa ta a motsa ta a motsa ta sai tsallake sai bayan wani lokaci sai wata ta kullo sai ya rika cewa hazihi maqtalati wannan fitinar ita ce za ta kashe ni a motsa a motsa a motsa in Allah ya tsallaka da shi sai ya tsallake yana nan sai wata ta taho mun gane da kyau to wannan hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya hidi sababba ya fidi dalilan wannan sababban dalilan ga sanan fili amma mu ci gaba da addu'a Allah ku ɗauki sarki ba mu mafita Allah ka gafarta mana malam sai a saka su cikin addu'a a lokacin da za ka yi mana addu'o'i mala don wannan matsalar wannan fitinar sai dai kawai la haura wala quwwata illa billah